صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka yau sannan mu koyi harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sannan mu san dokokinmu sai mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 13 ga watan fabrairu na shekara ta 2023 wanda daidai da 22 ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau margai imamu kome ne fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa a kan marubucin nan dan kasar india salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci kome rubuta wani littafi mai suna ayon shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki abin girmamawa ga musulmi waɗanda suka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma Qur'ani mai tsarki. Salman Rashidi ya samu taimako da kuma goyon baya kai tsaye daga kasashen yammacin duniya a kan rubuta littafin nasa kuma hakan yana daga cikin irin matakan da kasashen yammaci suke ɗauka domin daƙile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen turai ƙungiyoyin addinin musulunci masu 'yanci a duniya sun goyi bayan fatawar marigayi imam khomeini da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan fabrairun shekarar ta alif da da takwas tamanin uku richard wanga masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ƙasar jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta alif da takwas goma sha uku mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana matuƙar son waƙoƙi akan haka tun a shekarunsa na ƙuruciya yake rubuta waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa sun samu karbuwa a wajen al'ummomi na ƙasashen jamus inda ya kan halarci taruka ya kuma gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamuran siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan ƙasar sama ma dai yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankulan mutane zuwa ga manufofin juyi da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zaburar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu da aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa da suke da cikakken haƙƙi a cikin dukiya da albarkatun ƙasarsu bayan da aka murkushe masu ra'ayin sauyi a ƙasar ta jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu daga ƙasar jamus zuwa wasu ƙasashen turai kuma bai koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Tumadalla yanzu kuma ga labarin duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi zai kai ziyarar aiki ta yini uku a kasar China. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ce ba za ta gudanar da zaɓe a cibiyoyi 240 na jihohi guda biyar ba. Gwamnatin Isra'ila na fuskantar barazanar rushewa saboda zanga-zanga. Ƙasar Ghana ta haɗa Chris Hutton a matsayin sabon kocinta. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai ziyarar aiki ta yini uku a kasar china a yau litinin ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kama hanyar sa zuwa birnin beijing na kasar china a wata ziyarar aiki ta yini uku a wani shiri na kara bunƙasa dangantakar da tsakanin kasashen guda biyu kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya sanar cewa wannan ziyarar tana zuwa ne bayan goron gayyata da shugaban kasar ta china xi jinping ya aikewa da shugaban iran ne kai ziyara ƙasarsa daga ranakun talata zuwa alhamis masana sun bayyana cewa ziyarar ta farko da shugaba da isi zai kai kasar china za ta kara samar da cikakken haɗin gwiwa da yin aiki tare tsakanin gwamnatocin guda biyu kasashen iran da china suna da alaka mai ƙarfi tattalin arziki musamman ɓangaren makamashi noma kasuwanci da kuma zuba hannun jari kuma sun ba hannu kan yarjejeniyar yin aiki tare ta shekaru 25 da suka shafi siyasa da tattalin arziki. Hukumar zaɓe a Najeriya ta ce ba za ta gudanar da zaɓe a cibiyoyi 240 na jihohi biyar ba a ƙasar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya faɗi hakan ne a birnin Abuja a lokacin ganawarsa da shugabannin jam'iyyu goma sha takwas masu rijista a ƙasar yana mai cewa ba za a iya gudanar da zaɓe a kusan cibiyoyi 240 a wasu jihohi a ƙasar ba a lokacin zaɓukan da ke tafe a ƙasar a ranar 25 ga watan Fabrairu da kuma na ranar 11 ga watan Maris. ya ce hakan ya faru ne saboda babu wani mai zaɓe da ya rijista a waɗannan cibiyoyin guda 240 da suka da jihohin zamfara kwara ido rivers da kuma imo amma za a iya yi a cibiyoyi kusan 176,600 da ke faɗin ƙasar daga ƙarshe hukumar ta gargaɗin cewa ba za ta amince da yadda jam'iyya ɗaya za ta tura wakilin ta fiye da ɗaya ba a cibiyar zaɓe inda za su haddasa rudani. kuma duk wakilin da aka kama shi yana aikata haka za a gurfanar da shi a gaban kuliya manta sabo gwamnatin isra'ila na fuskantar barazanar rushewa saboda zanga-zanga shugaban gwamnatin isra'ila isaac herzog ya yi barazanar yiwuwar rugujewar gwamnati bayan da zanga-zangar adawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta yi kamari game da shirin da ya bullo da shi na sake fasalin tsarin shari'a a ƙarƙashin jagorancin majalisar ministoci da yake cike da cece kuce a yankunan da aka mamaye har ila yau ya kira ga ya kira da gwada tattaunawar su tsakanin bangaren da Netanyahu ke jagoranta da kuma bangaren yan adawa domin fita daga mawuyacin halin da ake ciki ita dai gwamnatin Netanyahu tana son bullo da wani tsari ne da ta kira shi da suna sauye-sauye na karfafa ikon 'yan siyasa kan naɗe na mukamai a ɓangaren shari'a da kuma takaita ikon kotun koli na soke hukuncin majalisar ministoci ko kuma dokokin kenneset an fara da gagar zanga-zanga ne tun bayan kafa sabuwar majalisar ministocin Netanyahu da aka yi mata lakabi da mafi yawan masu tsoron ra'ayi a cikin ta gwamnatin da ta hau madafin iko tun a watan Disamba na bara da ya gabata. Ta masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin tahiran. Kasar Ghana ta nada Chris Houghton a matsayin sabon kocin ta tsohon wanda ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Britain dan shekara 64 da haihuwa yana aiki a matakin mai bada da shawara ga kocin Black Stars tun daga watan Fabrairu na shekara ta 2022 kuma ya maye gurbin Otto Odo tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa Black Stars ne wanda ya ajiye aiki bayan da Ghana ta yi ta ƙarshe a rukuni na shida da cin wasa ɗaya a gasashen kofin duniya da a kammala a ƙasar Qatar. Wannan shine aikin farko da Houghton zai horar da Tamola wato tun ba da Nottingham Forest ta kore shi a Satumban shekara 2021. Ya jara kamar Newcastle da Birmingham da Norwich da yin kaka biyar a Britain. wadda ya kai premier league daga championship george Burton da kuma mas ude didi da ramani za su ci gaba da aiki a matsayin mataimakon koci a tawagar ta ghana kasar oman ta buƙaci a ƙara bunƙasa dangantaka tsakaninta da kasar iran jakadan kasar oman a birnin tehran ibrahim ahmad almu'ini ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan a yau litinin kuma ya mika masa rubutacciyar wasiƙa zuwa ga shugaban iran din ibrahim ra'isi game da buƙatar ƙasarsa na ƙara ƙarfa dangantaka da ke tsakanin tehran da muscat haka zalika jakadar na oman ya tauna da ministan harkokin wajen iran game da yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu a fagage daban-daban dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana da tsohon tarihi dumbura matsalolin da ke faruwa a yankin tekun fasha da kuma ƙoƙarin da ake yi na yato yaɗa biyar nuna ƙyamar ƙasar iran a yaushe sun kasance suna mutunta juna haka zalika oman ta yi amanna cewa dankantakar da ke tsakaninsu ta ɗori ne akan gaskiya kuma tana ɗaukar iran a matsayin babbar makwabciyarta to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. To da haka majin labarun duniya sai kuma shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan haɗin la yau barkamu sake saurawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba. Musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne da ƙungiyar likitocin najeriya ta nma wadda ta ce a yanzu haka likitoci hudu ne kacal suka rage domin kula da 'yan ƙasar fiye da miliyan da goma sha 218 ƙungiyar ta nma ta ƙara da cewa daga cikin likitoci dubu da hudu sha takwas ne kawai ƙwararru da ke cikin aiki duk da cewa daga cikin dubu ɗin tuni sun ma bar ƙasar duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. a shekarar da ta gabata dai fiye da likitoci 2000 suka bar najeriya zuwa kasashen turai akwai fargabar cewa fiye da likitoci 4000 ka iya barin kasar a wannan shekara ta 2023 domin tattauna wannan batu mun gayyato dr sabu ahmad wani malamin likitoci a jami'ar garin jos ta najeriya don ya yi mana nazarin irin wannan hijirar da likitoci ke yi a alkalman da ake ba bayanan an ce likita daya na da alhakin lura da kusan mutum dubu goma ne wanda yana nuna karancin likitocin da kuma rashin wadatuwan mutanen da ya kamata suna nan in matsala ya tashi a zuwa kuma ni a matsayina na mai karantarwa a jami'a a sashen horon likitoci zan yi muna horar da likita matsalar shi ne in sun gama makarantarsu ba a ɗaukar su aikin da za a biya su abin da zai yi ba wanda zai ce a ah, sai an biya su abin da suke so su more a abin da zai iya ma rike makarantar magana to gwamnati ba ta ɗauka gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi ba ta ɗauka karamar hukuma ma su ba su ma ɗauka tunda duk kuma saboda rashin iya tafiyar da tattalin arziki na ƙasa ne saboda haka da dama sun gama waɗansu sun zauna sai su zauna su dinga aikin dai ba dai da sakewa da mutuwa ba waɗansu da dama ko in suna da wani halin da ya wani sana'ar misali harkokin motoci harkokin shigo da abubuwa ƙasa import kenan import business waɗansu kuma da dama su suka fi tafiya ƙasashen waje kamar yanzu ƙasar ingila ai likitocin najeriya ne suka cika harkar lafiyarsu to an yi magana a ministan kodago yake cewa kowa yake so ya fita tauma wanda abin takaici ne don na farko shi ma likita ne amma da bisa ga alamu bai taɓa tsayawa don damuwa da hidimawa wa al'umma talakawan najeriya ba shi dan siyasa ne don ya yi tsohon gwamna a rikice-rikicen rashin iya shugabanci ma aka ce ina magana a kan ministan kodago wato a to kaga shi ya faɗi wannan abu yake duk likitan da yake so ya fita inda gamsu da yadda ba ya fita ya najeriya daga baya kuma karamin minista a ma'aikatar kodago da ma'aikatar lafiya kuma suka ba da bayanin cewa eh, iwo yanzu suna shirin sun je waje ya su kawo wurin su likitoci suka sake dawowa suka ce a yanzu to in ma likitoci turawa masu jajen kunne ba a same su ba sun raina abin da za a ba su tun da mutanen gida ma sun raina sun gudu sun bar najeriya sun kuma da kasar su suka fi wadata suka fi biya ne tara su je najeriya ai ba a ce an nuna kabilancin nauyin fata ba a ce in bature ya zo za a ba shi kuɗi da yawa in baƙin mutum ne ko ba za a ba shi ba so suka ce za su je to su ɗauko 'yan najeriya da suka gudu can wanda duk su ki borin ido suka ake masu ko kowa ya zarce iyawansu ya ga samun lidin nasu babu kyau to wannan da abubuwan da suka tsara tazara matsalar kenan mana wannan kenan To, a dokta shi wannan likitan kwadago wato ngege yana magana kamar ba dan siyasa ba kashe wani kashe shi kansa shi ma likita ne an yi akwai tausayi da jin kai a cikin ransa kuwa yanzu me zai yi akan wato bar likitun suke barin najeriya gaba daya kai a ganin ka irin wannan maganin da yake yi a iya na wajen ya kamata wanda ya ɗauke shi ya bashi wannan mukamin na farko ya kwaɗe shi a kan magana barkatai marasa daɗi domin wanda ɗauke shi aikin ya ba shi ministan an san shi da rashin gaza kwaɓan mutanen da ke aiki a ƙarƙashin shi kowa yadda ya kwaɓa haka zai bayar a sha kuma abin ya kawo mu damuwa sosai kuma bai bar banyan mutane ba duk kuɗin ɗan najeriya ko minista ko ɗan kasuwa ko shi ɗan ne yau damuwa na rashin lafiya misali hakan ko da a mota ne ya same shi na najeriya ne fa za a kamata su fara ba shi gudunmawa in ba a samu wanda suka ba shi gudunmawa da ya dace ba to ko zai kashe biliyoyi a waje in kafin a kai shi ya salwanta ya salwanta kenan ba wani kuɗin da zai dawo da shi saboda haka kowa ma yana haɗin har da masu da ke ganin su za su gudu su je indiya ko zakar kuma kwanan nan ma aka sake nanata abin da tsohon ministan lafiya yana ice cewa ina biya da ke zuwa kasashen waje neman lafiya da dama suna cikin hadarin a sace masu kofofi dan a ministan ya rubuta wasiƙa wa shugaban likitocin najeriya wato president na najeriya medical association cewa suna binciken suna bin diddigin binciken da ake a misira egypt na mutum arba'in da ɗaya da aka kace masu kura jam'iyyoyi neman lafiya a can sun fada hannun to dokta a wata magana kuma muhimmiya da ya kamata ka ba mu da ko ne malaman likitocin da kuke koyarwa a nan a najeriya ana zargin cewa 'yan najeriya ba su iya aikin likita ba sai ga cikin yanzu ana ɗaukan su aiki a america a saudiya har ma da ingila me yake faruwa ne dokta ra'ayar likitocin aiki sun iya domin yanayin tsarin da mu muke koyar da su domin yadda gani ko ya tushe cewa akwai wannan abin da kira standard wato darajar da kiman da muka ajiye yanayin karantar da ɗalibai matasa da suke zama likitoci domin bari ya shi tushe ba matsalar da yake samun likitoci shi ne rashin tsari da zai dinga biyan abin da zai iya riƙe su su su zauna a najeriya wani so kasan wani in ba ya zama dole ba ko ma hasali ma ba a ma ɗaukar musu sun gaba sai dai su ta wala asibitin nan su awa uku kan awa biyu ba wanda yake son irin wannan tsalle-tsalle in yi zai samu aiki a wuri sai da za a iya biyan shi abin da zai rike shi ba da bukatar ya ta wahala ya shiga mota ya koma wanda ake biyan awa uku an jima ya koma abin da ke faruwa ga matasan likitoci ne sun gama don ba a ɗaukar su a aiki da ake kira permanent pensioner aiki na dudu da kuma yana da ajiyar da in mutum ya yi shekaru da ya ritaya akwai abin da aka ajiye na da ya shi tsarin ne babu kyau ba a yi tunani ba musamman ma harkar lafiyar ƙasa da ƙasashe manyan ƙasa suna ganin suna da abuwa ya su ne domin to ba yi abin da alƙalma suke nuna cewa manyan mutane ma a je waje ana masu satan ƙona akan masu ƙariya a kudin su da yawa saboda sun nuna cewa sun kasa rike su sun walakantar da kasar su ɗaga duk suna gida suna dama amurka suna neman su sun iya aikin su kuma sun yi aikin tsara ingantuwa yake saboda suna da kayan aiki da za a ba su da amfani su ba kamar nan ba inda wani ta tsana harkar da su su ce amma muna kokari wajen karkar da su nuna masu duk abin da ya kamata nuna masu kuma ba bayani bari daraja da kima da ingancin koyarwar da muke to dokta irin wannan batu da ministan kwadugo yake na najeriya wato ingigi kana ganin gani ke saboda an kusan sauka akan mulki ne ke ta wannan wato manganu ba kai ba gindi eh, da wannan ma amma asalin shi mutum ne wanda ya neman fada san neman fada ne duk abin da ya yi kwakwalwar su sun cewa shugaba zai so ya ji daɗi zai zo ko ƙarya ne ya kantara ƙaryar sannan kuma shi abun ma zai ɓaci yana ganin ba ruwan shi ya siyasantar da ake gaba ɗaya wanda siyasa raira shi ne wani lokaci da karya wani lokaci da shi yana cikin siyasa aka samu siyasa mai tsabta amma shi a cikin littafin shi gaskiya a matsayin minista na ma'aikata masu godagu a najeriya wa gwamnati gaskiya na ce akwai gyara da yawa. to masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu dr sabu ahmad wani malamin likitoci a jami'ar jos ta nigeria da ni abul kunya na shirya nake cewa sai wani jikon wakari ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai a zama domin aje shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da uku inda za ku ji cewa Muhammadu da shi da abokinsa Ramin a yau sun nufi wani wuri da ake sayar da jaridu na Iraniyawa inda Muhammadu ya ci gaba da diba kanan labarai da jaridun Iran suke ɗauke da shi. Wani abu da ya birge shi shine yadda wasu jaridu suka kawo muhimman batutuwa na fitar da furanni daga ƙasar Iran zuwa wajen ƙasar. Dangane da haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokinsa Ramin yadda suka tattauna wannan magana. Amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. گل فره گله فرنی کشورهای نزدیک قسشه مقبتا اروپا نهر توره آفریقا نهر آفریقا ایران صادر می کند ایران تنفتروا پایانه متتره جالب است می تروه من فکر می کردم نی اینا تنانن فقط کوی نفت من پیتر اینطور نیست با هکا بنی کشور قصه بزرگ بابا ثروتمند می ارزکی کدام ونه مرکز متتره مرکز گل متترر فرنی تهران برنن تهران اصفهان برنن اصفهان شیراز برنن شیراز کاشان برنن کاشان محلات یانکونا چند نوا چند شهر دیگر وسو گرروا دبن هست اکوی دوست ابوکی جنوب کدو مزرعه گونه مزرعه گل gonar fure چه گلهایی؟ waɗanne furanni? بسیار زیاد da yawa sosai misle kamar rose fure mai buɗewa lale Furan lale dawudi Furan dawudi مریم فرن مریم نرگس فرن نرگس گلایول فرن گلایل عالی است دکو قره من میروم نی زنجی چه خوب دکو دیدن گنی دیدن گلها گنن فرنی لذت بخش می ساجن دادی To madalla, banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammadu da abokinsa سیر a wajen sayar da گلهای ایران در اروپا؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد. یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. جالب است. من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند نه نه اینطور نیست ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند اصفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد چه گلهایی در آنجا هست؟ گلهای بسیار زیادی در آنجا هست مثل روز، لاله، داوودی، مریم، نرگس و گلایول عالی است من یک روز به آنجا می روم چه خوب دیدن گلها لذت بخش است تو madalla ینزو کمه؟ sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa amma ba tare da fassara ta ba. گلهای ایران در اروپا؟ Iran ایران اتوری؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد. ای ایران تندا و تا ببر متترر فره یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ کنا نپین ایران تنا پیتر دا فرنی زوا وجه؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. ای ایران تنا fitar فرنی furanni zuwa ƙasashe makwabta hakanan turai در afirka جالب است من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند که کیو نی اینا تنانن ایران تنها پیتر دا نه نه اینطور نیست ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است. آه، آآ با ایران با ƙasa چه می ارزکی. کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ ودنه گروروان ایران نه متترر فرنی تهران، اصفهان، شیراز، کاشان محلات و چند شهر دیگر گروروان تهران اصفهان شیراز کاشان وسو یانکونا ده وسو پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ کنن ا تهران ما اکوی گونر فرنی؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد ای اوکن بابا نما ینا دوتا ببر گونه فرنی چن برن تهران چه گل هایی در آنجا هست؟ ودن ایران فرنی نه که اکوی اچن گل های بسیار زیادی در آنجا هست مثل روز، لاله، داوودی مریم نرگس و گلایول اکوی فرنی دیوا اچن کمر فرنی ماسو بودیوا دا فرنن لاله داوودی مریم نرگس دا گلایل عالی است دکه قره من یک روز به آنجا می روم نی و ترانا زنجی چند چه خوب دیدن گلها لذت بخش است اهدکو کلنگ فرنی ینا داد kuma madalla, to jama'a masu saurare kun dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Ramin a wurin da ake sayar da jaridu. Kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu to kamar yadda muka bayani ne a shirin mu da ya gabata wannan shiri yana so ne ya kutsa cikin bayanai dangane da al'amura da suka shafi matasa da sanin dokokin Allah. Matasa idan muke magana akan matasa suwaye matasa. Muna mu idan muka dubi malamai masana halayya ɗan adam sun karkasa al'umma ko kuma bisa yanayi na girman mutum sai suka karkasa su zuwa kashi kamar uku ko hudu ma to akwai wanda zaka ga cewa ana kiransa tiflun wato kamar zaka ce a turanci ana cewa child wato yaro karami yaro karami tun da aka haifo shi ya fara ainihin girma ya fara rarrafe kaga duk wannan ana kiransa a matsayin yaro ne karami wasu suka ce ba zai fita daga wannan hali na yaro karami ba wato da sunan cewa shi child ne wasu sai suka ce ai sai ya kai shekara bakwai daga bakwai ne ya fara fita daga sunan yaro karami wasu kuma kasan wato abubuwa ne na bayani na ilimi da kuma bincike da kuma ra'ayoyi na mabambanta na masana akan wannan fage wasu kuma suka ce a har yanzu yaro ne har sai ya kai shekara tara wasu suka ce a sai ya kai goma sha biyar ma to ala hal abin da za mu ɗauka a matsayin dai a ce wannan yaro ne shine mu ɗauka yaro ne har zuwa shekara goma sha biyar haddal wasat to idan aka ce wannan yaro ne to kaga shi duk abin da ya yi duk wasu abubuwa da zai aikata ana kallon sa ne akan cewa kai ai wannan dan karamin yaro ne to amma da ya shiga marhala ta gaba shine ake ce masa murahik a cikin al'amuran na larabci adolescent wani adolescent da turawa suke faɗa shine murahik a larabci wato wata marhala ce ta rayuwa da yaro yakan shiga ka ɗauka daga wannan shekaru na ainihin sha biyar ɗin nan waɗansu suka ce har zuwa shekara wajen talatin ma wasu suke magana duk ana kiransa da sunan yaro da sunan matashi to in aka ɗauki wannan shekaru a matsayin shi ne matashi to matashi mafi girman al'amarin da yake tattare da shi shine ya zama ya ɗau wasu al'amura na rayuwa domin hankalinsa yanzu ya fita daga yarinta tunda yaro yi wasu abubuwan sai ma ka koma gefe kai ta dariya saboda abubuwa ne na yarinta a wannan lokacin da yaro yake yaro za ga ya ɗauko kara ya hau kai yana nuna cewa wai kamar kan doki yake ko kuma ya ɗauko taya shine yake shan wahala yana gumi malam yana tafiya yana tura taya nan a guje kafarsa ba takalmi yana tura shi a gurinsa wai a cikin mota yake yana tafiya a cikin mota kaga da wannan abubuwa ne na yarinta to amma lokacin da mutum ya kai irin waɗannan shekarun misali wasu ma tun daga shekara goma misali har zuwa ma ka ɗauka sha biyar ɗin ma to wannan lokacin za ka ga cewa daga waɗannan shekarun to fi sabilillahi shekara goma sha biyar babu yaron da zai zo zai ɗaukan maka wani abu ya shi kara ka ga ya hau yana tafiya akan cewa wai yana kan doki ne ko kuma ya dinga tura taya misali irin wannan shi yasa ya shiga ya zama matashi yanzu ya fara mallakan hankalinsa ya fara sanin abubuwan da ke gudana to wannan rayuwan rayuwa ce mai cike da haɗari haɗarinta kuwa shine yanzu yake jin ƙarfin jikinsa yanzu kwakwalwarsa ta buɗe yake sanin abubuwa yake mayyaza komai yake kuma samun wasu al'amura hatta balaga ma a bisa malaman fikihu suna nuna cewa yaro daga shekara inda dai namiji ne kenan daga shekara goma sha biyar din nan za ka ga cewa wasu alamomi na balaga ma suna bayyana gaya shi wannan yaro wanda ake cewa da shi matashi yanzu in kuma mace ce daga shekara tara domin wato ita mace tana saurin girma fiye da shi yaro malaman fikiyu suka ce in mace ce daga shekara tara ma za ka ga alamu na balaga a tattare da ita saboda haka matashiya mace daga ma shekara tara fa ita ta ma zama matashiya ne shi kuma namiji za ka iya cewa daga wannan shekara goma sha biyar ɗin lalle ya zama matashi to idan muka ɗauki waɗannan ɓangarorin kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori biyu mace da namiji matasa to sun shigo wata rayuwa mai haɗari na farko dai akwai soyace-soyacen al'amura na borace-boracen rayuwa da zai tunkaro su sannan akwai abubuwa na sha'awace-awacin da zai iya zuwa bisa gariza haiwaniya da ke tattare da ɗan adam kowane ɗan adam yana da wasu al'amurori da ke tattare da shi na sha'awa sha'awar nan na jinsi ne sha'awa ne na tajammulat na ado sha'awa ne na abubuwa na ma'akulat abun mai zai ci menene sha'awa ce na kwalliyan rayuwarsa ta jiki ko kuma ta zahiri ko gashi nan dai kowanne matashi in kace matashi to yana cikin irin wannan sannan in ka dawo ta bangaren aƙida da bangaren kwakwalwa da bangaren tunani a wannan lokacin ya fi sauƙi ya fi kuma sauri ka iya wa da matashi tunani ko kuma ka canja masa wasu al'amura na akalan aƙida ko ka shiga masa duk wasu abubuwa wanda suke baƙi ma a cikin rayuwarsa wanda iyayensa sama ba a kansu suke ba to irin waɗannan ne malaman sanin halayya ɗan adam suke cewa a irin wannan ko tarbiyya kake so ka ba wa yaro yayin da ya ko da yake wasu sun ce kafin ma ya kai wannan shekarun daga shekara bakwai wasu abubuwan da dama dan adam yake samu hatta namijin balle kuma mamace duk a irin wannan lokutan abubuwa suke shiga musu balle ma yanzu zamani ya kai a wannan zamanin da muke ciki duk waɗanda ake haifo su ma da wayonsu ake haifo yara yanzu saboda haka za ga yaro yanzu tun daga shekara uku hudu yaro ya ma zama ya yi ya shige tunanin dan adam don wasu abubuwan in yi maka ma sai kai mamaki to ala hal matasa idan suka kai wannan marhala to mafi girman al'amari a nan idan har ana so a nuna musu rayuwa a kuma ɗora su akan doron rayuwa managarciya shine a fara ganin ya za su su san dokokin rayuwar kanta sanin dokokin rayuwa dangane da matashi ko matashiya asalin tushen dukkan wani abu da za ka iya musu kenan domin ka ɗora su akan wani gwadabe na rayuwa wacce za ta zama musu fitila ta zai musu managarciyar rayuwa kuma su taso a kanta wanda nan gabansu wato future ɗinsu zai zama mai annuri mai cike da haske sanin dokokin rayuwa in mun sanin dokokin rayuwa nan akwai bangarori daban-daban na dokokin rayuwa dokokin rayuwa akwai dokoki waɗanda suke na shi kan kansa ya kula da kansa ya kula da jikinsa wasu dokoki ne wanda suke malamai masana al'amura na lafiya za su iya bayaninsu akan wannan lokaci tsabta ta shi kansa matashi wace irin wace irin doka ce za ta kasance in ya bi ta zai samu cikakkiyar lafiya ta ɓangaren haƙora ne ta ɓangaren kunnan shi ne ta ɓangaren idanuwansa ne ta bangaren hutawan jikinsa ma ta ɓangaren fatan jikinsa ta ɓangaren dukkan wasu ɓangarori na jikinsa al'amura ne na dokoki ai dokoki ne su ma na rayuwa kar mu ɗauka wani ba dokoki ba ne kar ka ci abinci a lokacin kaza doka ce in ka tashi daga bacci ka yi abu kaza doka ce wato in baka yi ba kenan menene zai iya faruwa za ka iya samun matsala a tattare da jikinka wannan wasu dokoki ne na jikuna na jikin dan adam wanda zai iya kare kansa irin waɗannan dokokin ma fa dokoki ne na asasi waɗanda ya kamata a fara ɗora dukkan wani matashi a kai ba wai sai an kai wani marhala ba a ce a in ya je university ko ya tafi ya tafi ina ne zai iya koya a'a ku iyaye tun daga gida ne ake fara dora su akai ba wai kurin Allah ta'ala ya ba ku yayaye sun zo kurin shikenan kun kawo su duniya kun yi sababin zuwan su ba shikenan ku dai abin da kuka sani in an gari ya waye ku ba su kuɗi ku su tafi makaranta ku kuma ba ku dora su akan wani hanya ko kuma wasu hanyoyi waɗanda za su kare lafiyar jikinsu ko kuma wasu abubuwa nasu waɗanda ya cancance su ba to akwai dokoki na kare lafiya akwai dokoki waɗanda suka shafi zamantakewar cikin gida ɗin ma tsakanin shi matashi da eh, iyayensa da kuma 'yan uwansa a cikin gida ɗin da makota duk waɗannan akwai dokoki na rayuwa fa wanda suke masu muhimmanci don sannan kuma uwa uba sai a zo wajen kare dokokin Allah wanda ya halicce shi saboda haka kenan shi matashi in kana so ka dora shi akan wata hanya wacce take mai muhimmanci to na farko wannan mafi girman al'amari ka nusar da shi ya san dokokin da ke tafi da rayuwarsa dokoki na bangaren zamantakewarsa da jama'a na bangaren zamantakewarsa da jikinsa shi kansa sannan zamantakewarsa da alakansa da ubangijinsa subhanahu wata'ala wanda ya halicce shi hatta dokoki na zamantakewarsa da sauran ababen halitta wanda duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a dunkule muka faɗe su amma insha Allah shiri na gaba za mu yi kokari mu ɗauki wannan bayani ɗaya bayan ɗaya mai tsokaci tsokaci kai to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun madalla za mu gabatar muku da wani shiri wanda shine duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi a kansu da kuma yin fashin baki a yau shirin zai dubi ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke ƙasar siriya ke yi da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin ƙasar ta siriya wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a sa da fatan masauraran mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar syria domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma ƙungiyoyin da take kira masu fafutuka a ƙasar ta syria sojojin ƙasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin ƙasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan ƙasa sojan amurka sun kafa sansanonin su ne a cikin ƙasar syria a yankunan da ke da ɗanyen man fetur da kuma sojojin amurkan sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya bayan nan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar siriya ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin kasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na danyen man fetur wanda suka sace daga kasar ta siriya zuwa sansanoninsu da suke cikin kasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar kasar siriya da kuma kasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamarin da suke faruwa a kasar ta siriya sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na kasad a yankunan arewa da kuma gabacin kasar ta siriya suna aiki kafada da kafada da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar siriya baya ga kuma gwamnatin ƙasar siriya a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma ƙungiyoyi da suke yaƙi da halastacciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi kokari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar syrian da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya misali a da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira kawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen syria da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin ƙasashen na syria da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastacce tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annitin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin ƙasar ta syria gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin syria na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkara sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunƙurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta syria ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin ƙasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na ƙungiyar ƙasar domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a ƙasar ta syria waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murƙushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma su da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa kasar kurdawa a cikin kasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin kasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita kasar an rarraba ta zuwa ƙasashe ta da ƙasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran ɓangarorin ƙasar a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shiya da suke ma'anan zamu ji lizamin shirin siyasa da saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan mu ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka